Ta ɗan ji dama-dama a jikinta, tana cikin magewar tana tunanin fata shi kuma ya turo ƙofar banɗakin. Da sauri ta juya masa baya, don haka shi ma sai ya fita, dama ya ji shirin ya yi yawa ne shi yasa ya leƙo. Bayan kimanin minti biyar da ja mata ƙofar sannan ta fito daga cikin banɗakin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 ganin har zuwa wannan lokacin yana kallanta ne bai kuma janye idanunsa ba ya sanya ta ta kuma cewa dama zan je in shirya ne a can ɗaki na ganin yadda take magana kaɗa da kame-kame da kuma 'yan sushe-sushe ya sanya abin ya ɗan bashi dariya amma kuma bai yi dariyar ba daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba dahuwar mutum kashi na saba'in da hudu kauce mata aliyu yayi ita kuma ta raba shi ta wuce gaba ɗaya ji take aliyun ya canja mata sosai tamkar ba shi ba duk ya yi mata girma a idanunta ya zama mata tamkar baƙo ko kallonsa ba ta sanyi ya Allah ta faɗa a daidai lokacin da take shiga ɗakinta wata irin iskar yanci ta ji ta shaƙa hijab ɗin da yake jikinta ta fara zarewa sannan ta koma gefen gado ta zauna sosai ta daidaita na tsorata sannan ta nufi banɗaki bayan ta fito daga cikin banɗaki magungunan daga gwagwamaryam ta kawo mata ta dusa wanda ta ce mata ta rika shan su kullum sau uku da yawan magungunan mata riga ta ta shanye su saura masu gari da kuma tsimi wanda yake cikin jarkoki ta mulke jikinta da turarurruka masu taushin kamshi kafin ta ɗauko kayan bacci milik kalo ta sanya a jikinta riga da wando wandon ne kawai yake da tsayi rigar kuma tana da guntun hannu dalili kenan da ya sanya ta ta sanya karamin hijabi a kai sannan ta ɗauki lallausan bargonta ta rungume Tsoro ta tamkar Bello mena yana sauraron kiɗa. Bayan ta dawo daga ɗan dogon nazarin da ta yi ne, sai ta hau tofa addu'o'i a cikin ɗakin nata. Sai da ta tofe ɗakin nata da addu'a ga baki ɗaya, sannan ta fito haɗe da kulle ɗakin. Gabanta na matukar faduwa ta kwankwasa kofar ɗakin. Bayan kusan kimanin minti ɗaya da kwankwasa kofar tata, sannan ya taso ya buɗe mata kofar. Tamkar munafuka haka ta wuce cikin ɗakin zumi-zumi sosai ƙarfin turarurrukan da take amfani da shi yake kashe masa jiki. Kawai dai Aliyun ya iya basarwa ne, wannan dalilin ne yasa ba ta iya gane halin da yake ciki. Yana tsaya tsakar ɗakin har ya rufe kofar ɗakin ya dawo. Kan sofa ya koma ya zauna ya ci gaba da daddana laptop ɗinsa. Ba za ki zauna ba ne? Ya faɗa ba tare da ya kalli inda take ba. kamar jira take ta shiga warware bargon da yake hannunta tare da shimfiɗa shi a ƙasa sannan ta ɗauko fulo guda ɗaya ta ajiye duk abin da bilkisu take yi aliyu yana kallon ta ta wutsiyar idanunsa tana ƙoƙarin kwanciya ne ya ce karki kuskure ki gwada haka a nan ɗakin dakatawa ta daga ƙoƙarin kwanciyar da take yi kallon da yake mata ne sanya ta saurin haihuwa gadon a dusane sam ga baki ɗaya bacci ya ƙi zo mata har zuwa lokacin da aliyu ya miƙe zuwa toilet ya fito haɗe da sake kabarar sallah da dukkanin alama shafa'i da wuturi zai yi har ali ya gama komai akan idanunta domin tunda ta kwanta ba ta ko motsi barantana ta yi tari ya gama shirin baccinsa tana kallon shi wutar ɗakin ya kashe haɗe da tinkarar gadon yayin da gaban ta yi tsananta faɗuwa da kansa ya matsar da ita zuwa ƙarshen gadon kafin ya tofa masa addu'ar bacci ga baki ɗayansu abin da bata taɓa tunani a kusan nan ba shine ya tabbata domin kuwa hannun aliyu ne ta ji ya sauka a jikinta shi da kansa ya ji yadda ƙirjinta yake lugudan bugawa wannan ne ya tabbatar masa da zargin da yake na cewa tunda ta kwanta ba bacci take yi ba Jin yana kokarin ya zare mata riga ne, ya sanya ta tai saurin kankame jikinta haɗe da miƙewa zaune. Shi da kansa ya mayar da ita ya sake kwantar da ita. Duk yadda ya so ya cire rigar tata cikin sauki hakan bai samu ba, domin ko sai da ta kai ga ya cike rigar tata. har sai da hannunta ya tsinke. Tun daga lokacin da rigar ta fita daga jikinta Bilkisu ta rikice, haƙuri kawai take bashi. Shi ko ko sauraron ta bai ba, abin da ya sanya a ransa kawai ke ƙoƙarin aiwatarwa, so yake tabbatar da zargin da ake yi mata. Aliyu ba ƙaramin daɗi ya ji ba da ya kasance shi ne zai raba wannan gardamar. Ganin cewa Aliyu baya jin dukkanin magiyar da take masa, hakan ne ya sanya ta ta shiga ƙoƙarin ƙwace kanta da ƙarfin tsiya daga hannunsa. Abin da ya baiwa Aliyu dariya, domin ko irin ta ko guda biyu ya riƙe ba za su iya ƙwacewa ba. Ba ƙaramar azaba ta sha a wannan ranar ba, hakan ne matuƙar ba ta mamaki take mamakin matan da suke iya bayar da kansa a waje, ba tare da hanyar aure ba. A ce su sha dukkanin irin wannan azabar ba ta sanadiyar aure ba, To ko menene daɗin daren farko da ake faɗa oho? Ita dai kan bata ga daɗin ba in banda tsuntsar azaba da ta sha. Lamo Aliyu yayi akan gadon, ko da ma can shi a jikinsa bai yarda cewa Bilkisu ta bayar da kanta a waje ba, amma yanzu ne ya ƙara gaskata wa kanshi abin da yake zargi. Tun yana jin shekar sautin kukanta har ya ji ta shiru, alamun da ya tabbatar masa da cewa bacci ya ɗauke ta. Jikinsa ya fara gyarawa kafin ya haɗa ruwan zafi. Cikin bacci ta ji alamun kamar an yi sama da ita. Don haka kuwa a tsorace ta fara laliban inda za ta riƙe. Can ko ta yi sa'a ta cafko wuyan Aliyu ta riƙe shi gam. Gurin magewayar babu wadataccen haske sosai sannan ya dire ta tare da faɗan zaki iya yin wanka jikinta rawa yake yi sannan kuma ga bacci da yake damunta har sai da ta dafa bango sannan ta iya tsayawa. Amma kuma duk da haka ta ce masa e, eh, kofar ya ja mata sannan ita kuma ta ƙara kunna hasken da yake ɗakin. Kai azaba, cewar Bilkisu a lokacin da ta shiga ruwan zafi, tun tana shiga ta fita a sukwane har ta fara shiga ta zauna. Sosai ta gasa jikinta sannan ta yi wankan tsarki. ta ɗan ji dama-dama a jikinta tana cikin magewar tana tunanin fata, shi kuma ya turo ƙofar banɗakin da sauri ta juya masa baya don haka shi ma sai ya fita dama ya ji shirin ya yi yawa ne shi yasa ya leko bayan kimanin minti biyar da ja mata kofar sannan ta fito daga cikin banɗakin cikin sanda farin ciki ta yi matuƙa sosai ganin cewa ɗakin babu haske daidai lokacin da ta zo tsakiyar ɗakin shi kuma ya miƙe haɗe da buɗe firij ya ɗauko wasu ƙwayoyin magani haɗe da miƙa mata tare da bata goran ruwa cikin matsanancin hakin ta karɓi magungunan haɗe da watsa a bakinta ta bi bayansu da ruwa shi ne ya karɓi goran ruwan ya ajiye kamar mai ƙiwon magana ya ce mata wuce ki kwanta nan da nan ta wuce sumi sumi haɗe da kwantawa a kan gadon daga ita sai tawul ɗin da yake jikinta ta kwanta sai da ya tofe su da addu'a sannan ya ja bargo ya rufe musu rabin jikinsu bilkisu dai ko motsi cikakke ba ta sanyi Yanda jikinta yake taɓa jikinsa komin kankantar motsin da ta yi. Matukar mamaki Bilkisu take yi wai ita da Aliyu a gado ɗaya. A da can wannan ranar bata taba zo mata koda a cikin tunaninta ba. Yanda Aliyu ya murje idanunsa abin yana matukar bata mamaki bata taba zaton haka ko tunaninta hakan zai kasance mata a kusa ba. kuma yadda take tunanin abin ba haka ne al'amarin ya kasance mata ba yadda take jin alamun saukar numfashinsa hakan ne ya tabbatar mata da cewa bacci yake yi cikin sanda ta lalabi kayanta domin ba za ta iya yin bacci daga ita sai tawul a jikinta ba haka ta gaji da lalibe ba ta ji kayan nata ba kuma haka ta haƙura bacci bai ɗauke ta ba sai kusan kimanin ƙarfe uku da rabi na dare shi kuwa a wannan lokacin aliyu baccin baccinsa yake yi sosai ita kuwa ɓangaren samira asabar fara ta farka daga baccin da take yi dama da ƙyar samu baccin ya ɗauke ta Tunda ta farka da asabar ma baccin ma bata koma ba, dalili kenan da ya sanya ta ta shiga kicin. Amma har kusan kimanin karfe takwas babu Aliyu barantana Bilkisu, dalili kenan da ya sanya abin ya kara ɓata mata rai, ta ce namiji munafiki ne wallahi. Ba kunya Aliyu ya kwana da yarinyar nan, ita kuma ta yi mukus ko ɗan kukan rashin sabon nan babu. alamun ta saba kenan Allah ya isa wallahi haka tai ta surutai ita kaɗai sai ka ce mahaukaciya yi take tana ƙarawa tana kuma ƙarawa kanta damuwa yayin da take ta huce haushinta akan afnan saboda motsi kaɗan sai ta warware hannunta ta jibga mata. Aliyu kuma makara ya sallar asuba wannan dalili ne ya sanya shi bai fita ba sai da ya sallar asuba sannan ya tashi Bilkisu wadda dama bata jima da fara baccin ba. Daga yadda ta so ta tashi amma abin ya gagara saboda yadda bacci ya ci karfinta. Wannan dalilin ne sanya Aliyun ya rabu da ita shi ma ya ci gaba da baccinsa. Takwas saura Bilkisu ta farka cikin dabara ta zara jikinta. Bai bude idanunsa ba amma ya motsa. A hankali ta sulale ta sauko daga bisa gadon, sai a lokacin ta ga kayanta ya sha a tsakar ɗaki, ta sunkuya tana tsitsince kayan nata haɗe da kallon Aliyu. Ganin cewa har zuwa wannan lokaci Aliyun bai farka ba, ya sanya ta buɗe ƙofar a hankali a wannan lokacin kayan ta rungume a hannunta a jikin ƙirjinta. Har zuwa wannan lokaci tawul ɗin ne a jikinta. Ganin cewa ta samu nasarar fitowa daga cikin ɗakin ne, ya sanya ta ta fara ɗaga ƙafa haɗe da sassarfa, wadda take yin ta don dole, saboda yadda jikinta yake yi mata ciwo. daidai lokacin da za ta shiga ɗakin ne ta juyo samira ce tsaye rike da kugu tana kallanta juyawa ta yi zuwa cikin ɗakin nata ba tare da ta tankawa samira ba tana ƙoƙarin sanya hijab ɗinta ne domin yin sallar asuba ta ji an buga mata ƙofa sai da ta gyara zaman hijab ɗin a jikinta sannan ta nufi ƙofar tana buɗewa ganin samira a tsaye sanya ta ta ce mata ina kwana